ضروري من أمور ديني هكو إن كان لا تعلم ذلك ولا مثلا الدين شيء مهم أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم كوي متى إذني تحلالسي مجالس العلم حتى انت نوانا دولي لتتعلم ذلك بنت كوي أدينتها إذ حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بدلهما domin bukatunta wajen gyara addininta da yadda za ta fama wa kanta imani taskiya ta nafsi hakin ruhiya laysat aqalla bai kafa min hajata daga bukatunta ila ta'am wa sharabi anin abinci da abin sha ba alwajibi da wajaba badalahuma abadatu wa zalika liqawlihi ta'ala ya na amanu ya waɗanda suka gaskata Allah da ranar karshe ko an fusakun ku kare kawunan ku ahlikum da iyalanku na ran daga wuta at-tahrim eh ana bukatunta wajen gyara addininta bukatunta da ruhi ta samu ruhin addini kaga bai kasa bukatu wajen abinci ba ba in ba bai shi ba ma'ana yadda take da tsananin bukata a addini da kaza kaza ai bai kasa bukatan abinci da abin sha ba ya ma sai abinci ya abin sha eh ka wuri ko kuma ka samu mutum Hmm? ka samu ne ko ka samu matan wajen sai ya zama in ba abinci ba abinci a sai ka fita daga gidan amma ba kan neman ilimi ba zai karantar da ni bai kama makaranta ba. sai gaskiya akwai rashin sani ka san an riga an gina nan kasan cewa ke cewa ko kwanakin ta wani ya an ta iya lam ta iya fatiha da sura ɗaya isa ko eh ya isa sallah shi ke nan ya zafi da karatu jahiliya ce ta gani wannan rashin ba su sani ba kuma akwai wanda suke neman karatun da yanzu da dama za ka ga abin na nema game da kike yanzu ita ta fara zuwa ta ɗanɗano karatun shi ko ya fara ganin lalle an bar kaza an bar kaza kuma ya da ya ce da yadda ba ana fama da wannan matsalan yanzu da magaji sau za zaka ga an tura ya ta je ta yi karatu an da kubo a ba ta ce ba ta yadda ba a dinga ɗauki ba da ita ce to bari tun da ya ka ne karatun mata daina zuwa saboda tana da bukatan addininta tana da bukatan yadda za ta samu a kanta ruhi yadda kasan munan muna da bukatan ai agalabiyan mu domin karatu to saboda kanan kaga lokacin zama da wanda suke da ruhi na kara mutum ruhi to saboda ka ita ma tana da bukatar yadda za a tayar da ita a yi mata cajin zuciyarta والمرأة mace min al'ahali tana daga cikin iyalai wa waqayatuha min an-nari are ta daga wata kodin imani da imani ne wal amalu salih da ake na kwarai wal amalu salih la putta lahu min al-ilmi wal ma'rifati aiki na kwarai ku ba mu gare shi sai an san yadda za a yi kuma sai an sani dole a je a koyo shi inda yake cin hatta a da'uhu wal kiyamu bihi hatta yadda bayar da shi zai yi da kuma ayyuwa da bayar da shi yin aikin din da kuma ci gaba da yin sa tutur alal wajhi al matalub shar'an a fiskan da ake neman shi shar'anci wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam ala wastawsu bin nisa'i khaira ku saurara ku isar da alkhairi wastawsu khairan bin nisa' ku sadar da alkhairi da mataye fa inna ma hunna awanin su fa bayi mai gare ku ai asiratun kamamu ne ba zuwa ko ina ka gabo ta da mahaifinta ka kawo ta gidan ka ajiye ba ta zuwa ko ina sai abin da kace to ka ku dole ne ka kyautata mata inda kuma wurin ku wa min al biha khairan yana daga sadar da alkhairi da ita an ta an tu'allama an ta'lama ma tuslihu bihi dinaha ta san abin da za ta gyara addinin ta da shi وان تؤدب بما يدخل لها ت أ ل د ب ت د ي ت د ع ب ن زي اوكي متى زي بات ا ل ا س ت ق ا م ة ايوه وصلاها شعري لجاي ولا من نؤكو حكم ماذا حكم آه، ما تاكم حكم ما تاكم نمشيكو اين لزمها بتعليم ا يا ايرا تبن دوكو كم مسلمش معناه توسع ساتها ai sa aka ce mutum ba zai shiga wuta ba sai da bindi mace ba ta shiga wuta da bindin ta guda hudu sai da jelarta guda hudu mace ba ta shiga wuta sai da jelarta guda hudu za ta shiga da mijinta da ainihin babanta da ƴaƴanta da ƴan uwanta matsala sai dole a haɗa hannu wajen tsora ta kan shari'a dole dai ya kaga kanwa ka tana abu kace to bari kanta ake ji kaga mahaifiyar ka tana abu kace kanta ake ji kaga ainihin yar ka tana abu kace kanta ake ji kaga matar ka tana abu kace kanta ake ji kan kanku ake yi aiki ya bace eh akwai nau'in jahilci shi isa aka ce tun farko mutum ya zaɓe in ka je ka gidan haka a burkuce kace to gaskiya abin da matsala ko ta gyaru da wahala wahala to kaga kin da gidan ka yake yaya tun farko maganin inda za a daidaita dinan ta kwanda daidaita to fa ba fa aure za a yi jin ba aure ne za mu tare mu rufa juna asiri mu bautawa Allah ni ina son bautawa Allah kin shirya za ki bautawa Allah mu haɗu shi kenan aka wani yarjejeniya maimakon a yi juna ƙarya nan yi ta ake cewa mutum yi bincike bi ma'anar kalima ita ma kuma ta yi bincike shi ne ma'ana aka ce ne an yi zima da ta'alimin islam ya tursa sa mata karantarwa musulunci kuma fa wa adabihi da ladabobin musulunci wa an yi ya ha bi dhalika akhadan ya dora ta da wannan dorawa ya dora ta kan wannan abin da aka faɗi dorawa kaga wannan nuna kenan tursa han kaɗo ta ne dole ne tursawa mata bin wannan tursafawa farko dai fa yamna'uha an tasfura aw tubarrija ya hana mata bayyana fiska da bayyana ado in za ta fita saboda idan matanka ta fita da fiska a waje hannu a waje kafa a waje zunubi fana kanka tare za ta kwafa muku duk abinda ta ji dai to tare ta kwafa muku ne hmm? haka zai tuzo mata ita ta yi Eh? dubara ya rage da duba da shiga mutum bai san afalin da ya kamata ne aiki ya gamu wallahi ma ne dole ne tusa sa mata kata bayyana fiska isfar bayyana fiska da bayyana tafi da bayyana kaza da sa kayan da sai kaza da ainihin ta gama ba eh bai ke bakanan kasuwa makaranta sai da mijinta ta harka masa mu ta ta haɗa fuska ka ga wani kuma abokin karatun da hawa ne ya gaji al'ari a kalari kai kai kai kai ta hula daga cokala to ganin abin ke ma kaza kaza kaza pap pap pap pap to dole mutum ta kama ta burki haka wallahi ya gamu eh wallahi aljanna ne mara zani da gaske yanzu aka ce ne ta kawane da shi ko anan ne ta kawane ta bullowa tunda wa'annan duk mutum zama ya karu da su iska baanu shigaa jannaa sababan ay kii gaani yahay ini jaaja kul agabamu maala والله الخوف من الجليل والعمل بالتنفيذ والرضا بالقليل والاستئذاء باليوم الرحيم فوانا كاغينا رجس سيكا ايكين كجمع ما تكت جامع وانا حكيني اكان كون بغيما وانا ايكي وكذا كي سيكا تجداد ايكو برا تجداد ايكو ita kuma kamata in Allah ta samu irin wannan shine masoyinta shine abokin zama amma wanda zai ce je ba komai komai jeki komai jeki da yuzu ne fa ba sun zaɓe ba ويحول بينها وبين الاختلاط بغير مهارمها من الرجال عندنا ya sha makance tsakaninta da tsakanin cakuta da maza kuɗa da wanda ba muharramanta ba in yanta ne ko kannanta ne uwa ɗaya ba ɗaya ko uwa kawai aka haɗa ko uwa kawai aka haɗa ko ainihin wa'annan abin amma da ba muharramanta ba sun ga ina kanin miji ɗin nan da ainihin suna ƴaƴan baffa abokan wafa ka san haka kuma wannan babin suka ga mutum ne suka mai a ciki sai ga ta samu kila suna ɗanwa da ɗanƙani ai aure ya ta tsakaninsu bai fa halatta ya ga fuskanta ya'yan bakwa ake kira ko ya'yan maza zalla ko ya'yan mata zalla ko abokan wasa kenan ko to waɗannan bai halatta ta ga fiskan su ko ga fiskan ta ko a zauna a dinga cakuɗa da juna hmm? ai ba yake maganin kasuwa wannan ya mawuce kasuwa ko a gida ma kasuwa na ciki dama ya za mu sai matan su je kasuwa in ba lalurar da ruwa ba hmm? ai misali in da aka zauna ce ga teburi da ana magana ana ta tabbata, tsakanin ai duk wannan ba wani ta kuɗa ne ai ta kuɗa daban hmm. ai wannan ka bata kasuwa a gida ma wannan da ya taɓa wannan kuma abin ya sake da hausawa munin hausawan da hausawa akwai ƙanƙanin tsakanin cakuɗa da namiji da mace idan ka tawo ka ga mata suka jerin gwano za ka ji kamar tsora ma dutse dole ka nemi wuri kara ko shiga mai cewa ko ka kokari ka gudu kai wuce gaba su biyo ka baya su ma matan ku suna zuwa in ka ga in aka ce misalin irin masallaci ina ce masallaci ya fito tun suka zo ya ga kamar da ne tsaye ce gani abin tausayi amma yanzu ku ba abin da dame su haka za su zama tijai tijai karshen ta sai namiji ne zai kauce kwata-kwata abin ya aka an zare shi an zare shi an zare shi an san sannu sannu abin da ya zare shi suna ga makarantun da sun ba da gudunmawa kan wannan sun ba da gudunmawa a kan cancarwa mata kaga eh, tana magana kirkiri tana tsari da tana take na faɗa hmm? eh eh ai ma da mutum shi kansa ya fi musulunta wannan shine shi ma kwanan lokacin da ya gane an ka gane kai idan yin tafi gaba da kai ɓanna haka za ka shige su farko dai abin da za ka yi yaƙi ya za ka yi su kai mutumin kirki ne tukuna ko ya haka ba don in ka ba san kai mutumin kirki ne ba sai da rafi kuma suna da gaskiya farko ka riƙi gaskiya farko dai za ka ga suna da tunanin a ba su abin duniya ka nuna musu babu abin duniya ko da an ƙi ka za da hawa soka wani ɗan taimako ya tafi a yi me ne zai tafi haka gano kai mutumin kirki ne sannan ka zo ka nuna musu wannan ba da ne ba kuma dole a shige su kuma amma yanzu maganin karkarar nan duk da ake magana wallahi malam kusan gane mu da gane su duk da ake tafiya inda ba ka tsammani ka je ka tada abin yanzu me ne ne ke da ba ka yi sannan kuma ban da rashin in muka samu karatu mu mu rike kashin da ta tasowa ne sun bata su wani sun bata ya kamata mu je mu ga musu don akwai bambanci abinda muke karantawa a nan a jinan mu in ka tashi kan sai da ba ka yi ka je ka maimaita shi kamar da nake ko ko ni yanzu mu je ne ba haka da ni shi ba dole na je mu canza in nuna abin da shiga cikin nuna ba komai ne ba a ƙarshen dinga kaza dinga kaza da haka an samu ciro sun kai ga ka suke saboda haka nan ne eh, wa ya hulu bai na haku wa bai na ɗaktulafi da gairi maharimiya da wa'inda ba muharramanta ba minar rijal idan ta dinga baƙi ɗin nuna kai dajin bi a wani da kuma ya aka ne tsakanin ka sha ɗan ɗan ɗan kaza na ne ya a ne yan makarantar mu ne a'a babana da babai a'a an guwan mu ne can isa na zan gaishe ta sai ba nan ba ta wa kama alaihi kamar yadda ya jaba akan miji an yi wattira laha hisana cika mata tsaro dole ba ta tsaro cikakken tsaro kafiya gamsashe wa ri'aya wafiya da kiyayewa cikakke fala yasmahu laha bai sakan mata an tafsuda fi khuluqin aw dini ta lalace wajen halaye ko addini wala yafsahu laha almajala bai sakan mata dama an tafsuka ta lalace an awamirin daga umarnin Allah wa rasuli da umarnin manzon Allah aw tafjira ko tawatsu idh huwa ra'i al-mas'ulu anha dan shine mai kiyo shine wanda ake tambaya gare ta wal mukallaf da hibziha shine wanda aka tsora wa tsareta don haƙƙin miji ya fi haƙƙin uba وصيانتها بطريقة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء ما تصون ما سسعيوا بسماتا ما ذاك سون ما سسعيوا بسماتا kuma ba aya ta wasa ba yanzu abin bakin cikin mai makon mutane da aka karanta karatun abin da kan fice ta sai gani tsakanin maza da mata fana wasa ana kirkira a ta rijal kawai muna nan da sa'i ai kai kai kai kai kirkira da dariya wallahi sun manta abil ana sanin la ta tafi ko abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tattahdirun la ta tadru kada kafartum ba da imanikum ne malam musa akwai masu wannan magana ya zan billah to ko da namiji ne faɗi wannan maganan da iskilanci ba mamaki a ce ainihin a haɗa musamman malaman makaranta mulhidai idan wanda suna musulmi amma wanda gida ya haɗa me ake ce masa muƙabala ko munakasha a tsakanin maza da mata mace ta zauna ta zuwa magana ta yawan namiji ni ke zai magana ana ihu ana shewa ana tafi ta ga mai da bibi ma isbiyanci الرجال قوامون على النساء هاي أنت الرجال قوامون على النساء يا بقرنا وقوله عليه الصلاة والسلام الرجل راع في أهله mutum mai kiwo ne kan iyalansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a tambaye shi akan wannan kiwo. da kusa da karshe an yi adila bainaha wa baina darratiha mutum ya yi adalci tsakaninsa tsakaninta da kishiyarta ya yi adalci in yana da mata biyu ko uku ko hudu in kana laha barra idan tana da kishiyar ya adilu bainahuma fi ta'ami was sharabi wal libas ya yi adalci a tsakaninsu wajen abinci da abin sha da tufafi wasakani wal mabiti fil firashi da gida wurin zama da kuma wurin kwana a shimfiɗa wa Allah ya hifa fi in min zalika kada ya zalunci cikin komai daga wannan aw ya tuza aw kai wa ya zulma ko ya zalunci ya cuta jauri da zulmu ma'ana su daya إذا حرم الله سبحانه ذلك ده الله تعالى حرم تدونا في قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أما ملكت أيمانكم in kun ji ba za ku iya adalci ba to ku auri ɗaya ko kuma ma ku bar auren ku samu abin ku ta mallaka tunda ku yanzu ba su da wannan sharuɗa wa rasulu alaihi afdalus salatu was salam was manzo ya yi wasiyan alkhairi a kyautata wa mata fa qala khairukum khairukum li ahlihi yayyanku a wurin Allah sai yayyanku ga iyalansa wa ana khairukum li ahli ni ne sai yayyanku ga iyalina sallallahu alaihi wasallam sai lamba ta biyar ta karshe Allah ya ce ya sirraha kada ya tona sirrinta wajibi ne ya rufe asirinta kamar yadda ita ma dole ta rufe asirinta sai dai maza ne wala ya kura ai ba hafiha kada mutum ya faɗi illarta illa a kanta huwa aminu alaiha don shi ne amintacce kanta wal mutalibu bi ra'ayatiha wanda ake neman kiyayanta wa zawji anha da karewa daga gare ta wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna min sarrin nas inda Allah manzila lalle daga wanda ya fi mummunan matsayi a wurin Allah daga cikin wancan da suka fi mummunan matsayi a wurin Allah yau kiyama ranar tashin alkiyama arrajul yasbi ila imra'atihi mutum ne ya tare da matarsa ya sadu da ita wa tufdi ilaihi ta karkata gare shi sun ma yan shuru sirraha dinga tona asirinta wannan sunan a haka ko

shi wanda ya muna son yanzu mu sai mu ji abin da ya same su ne yake gudanarwa kaga sai kokari sasanta su ga musu gaskiya tunda yan gida ne zai ce. Hmm. farkon tsana wa awwala ihsani ilaykum farkon kyautar tunda an ce wani mutumin karkara ne yake ayyansa gobe ko kamar ya tara ayyan da yace farkon alherin da ya taba yi muku zaɓi ne da na yi muku ga uwa ga majida majida sunan mata kenan majid al'araj ko majida mai daraja babin afafuha kame wanta a fili yake sai Allah ce kaga yana yabon matarsa kuma yana yawa sa zuwa wani an ga za su masa don sanar mutanen kirki ai shi fara kyauta musu inda ya nemo musu na namuru haka kamata nan ainihin ya same ta mata yake kun ga kamata ki dinga magana da shi ba bai ko da an ce ainihin ai arabi amma in yi yawa bai ce ba saboda kanan maganan shawara ai ba batun maganan ki ne ba mu ne masu baki shawara da iyayenki da kuma ainihin abin nan ki don haka nan lallai a yi kokari a raba su ce masa kwata-kwata kuma yana iya kai kara maganan gaba kara wajen iyaye to ga wancan abin da take aikatawa ya samu ya mata faɗa in yayi ya raba rikicin shi kenan in ko ba ka ba sai haɗa ta da sama a kalmar ke su sun kasa haƙuri da juna saboda haka sai a duba me yayi kanin ke yi me yayi babban wanke yi saboda in ka ga an zauna tare dole wani ke haƙuri da wani saboda haka nan su haƙuri da juna su kuma su koma su bincika wani yake bata wani wannan ya bari wannan ya bari wannan shine domin da na san su na zan wani ne zan san cewa wani ke tsokaran wani wani ne bai da haƙuri wani ne ne kaza amma ni ban san su ba in san menene ya haɗa su rikici kawai da abin da zai ka gane rubin haƙurin kuma wajibi ne sai ka ga shi haƙurin wannan cin amana ne can mun yi a baya can karatun ya riga nuna cin amana ne kuma duk wanda ya ci amana Allah sai ya cika shi saboda kana Allah sai ya saka masa da ya hana kuma su dinga ɗorawa wannan sun aikata haram babban haram kuma sun ci amana. Wannan da abin da nuôi cho năng lực tiền ừ năng lực tiền và tại vì là lúc mình sao thì đứng nước ở trên địa nó thành công này nhưng mà là ở đây thì nhân dân dân dân các em kia thì các tự giác thì dân ta ở đây cố gắng hai lần này là dân có thể đi xuống không phải là nó phải đến như thế nào nhưng mình đi làm biết thì là Good. Just journey. Uh, abinda abinda ya kamata nan abinda ya kamata a nan a warkar mata akwai wani ciwon da ke tare da ita wanda ya fi wannan ya fi wanda ke hawan jini kaga ciwon jahilci ya fi sharri daga hawan jini wannan ya nuna gaskiya tana da bukatan a fahimtar da ita kuma ba karamin fahimtarwa ba dole a samu ainihin a fahimtar da ita dalilin zaman wannan duniya kuma yi manufan wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanne tudu muke so mu hau saboda haka nan kullum mutum ya yi kokarin bin a nuna mata girman Allah da girman manzon Allah sannan kuma da irin tsarin musulunci da zai da shi duk wanda ya san wannan abu tsarin ne daga Allah hankalinsa zai kwanta a galabi abin da ke haifar da wannan rashin sani saboda haka nan lalle tana da bukatan fadakarwa tana da bukatan karantarwa ma ya fi karan fadakarwa eh ka da da hankalinsa zai kwanta eh, wannan dole shi ne kamata aure kan dole ne ai ba yadda da shi bai yiwuwa a sauke tsarin Allah saboda mutum daya ana duba ba ana dai maslaha amma ba na maslaha ne wannan ka'ida ce daga Allah an ce ma kana lil mu'min ma wa ma kana lil mu'min wala mu'min ga qada Allah wa rasuluhu an eh, yakuna la jin tana ita ba na ce ba ya ba Allah yin kai kunce kace ba tadda eh, ba in Allah ya riga yin kai kunce ba sauran mai zabi dan ko aka ce za a sauke hukuncin Allah saboda ita ga an yi wa zan yi da su tsinci kan, wannan zai yana ya zama suna halaka saboda kana in Allah ya riga yin kai kunce shikenan babu sauran magana الله من الأضعف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه muna cikin dai haƙoƙin ma'aurata guda biyu inda wa'annan haƙoƙi suka kasu gida biyu har uku kai haƙi na farko abinda suka yi musharaka suke cuɗeɗeniya da su wannan dole ne suke su wannan ya yi wa wannan wancan ya yi wa wannan wanda su mun sauke su kamar yadda ya gabata sai haƙƙin mata a kan miji wanne ma'anan eh, ana cewa ainihin kafin da abin mun gama mana haƙoƙin mata a kan miji to za mu tashi ana maza ne amma kafin na mazan ga tambaya wannan hadisi ma'aiki salawatullahi wa salamu a gaske ala wannan harafi na kwaɗaitar da jama'a duk inda mutum yake hankalinsa ya zo kusa da shi wastausu khairan kenan bin nisa ku isar da kyautatawa ku sadar da kyautatawa ga mataye fa innama su wa'annan fa mata yana da ke karkashin ku kawai kunna asiratu bayi ne a wurin ku tsararru ne ba inda za su je sai ka yi sallama ta yi sallama da babanta ta dawo wurinka yau hakkinka ya fi hakkin babanta girma ya fi hakkin mamanta girma saboda haka nan da aka ku tausaya musu ɗaukanta da aka aka miƙa ma aka ce ga ta nan komai na tanzuna nan ka to ka isa da alkhairi gare ka mana aka baka ba awani shine baiwa eh nan wannan ta gaba asiratun fassara awani ne asiratun kamammu ne kamar yin ba ta tuna wani don ko gidan za ta je wajibi ta kane izini yan ta tafi ta za ta je ta gaba ban ta ba da lafiya kace a'a dole ta zauna saboda haka nan a shine wannan inda ku bayi ne wurin kamammu ne wurin kenan ko to mu ci gaba kenan ثانيا حقوق الزوج على الزوجة حقوق المجي أكم متى يجب على الزوجة نحو زوجها القيام بالحقوق والآداب الآتية yana zamowa dole ba sunna bane ba mustahabbi bane ba a'a tilas ne akan mata yadda sallar azhar take tilas akan ta ko magariban nan ko ishan nan da zata zo to wannan haƙƙin wajibi ne a kanta na hawa zaujiha wajen mijinta alkiyamu bil haƙoƙi wal adabi tsayuwa tsayin daka da haƙoƙi da ladabobi waɗanda za su taho haƙƙi na farko wanda Allah ta'ala ya tsorawa mace ta bayar da shi wajen mijinta a fa'atuhu fi ghairi Lahi ta'ala yi wa miji biyayya kan inda ba saƙon Allah bane ba duk abin da mijinta ya tsora ta a kai to wajibi ne ta karɓi abin nan hannu daidai bayewa mijinta ya sa ta kaza wani ya canza mata ra'ayi ko wata ta canza mata ra'ayi ka bari ko ya bari ana yin kaza ana yin kace guda ka da ta aikata sabanin abin da ka fata wannan zai haifar da rashin zaman lafiya ba yadda za a yi wanda ka ajiye shi ka ba shi duk abin da ya cancanta ka ba shi sai kuma ya aikata ma kishin abin da ka sashi sannan ko ba saɓon Allah bane ba Allah ta'ala ce fa in ata'nakum fala tabghu alaihim sabila idan sun muku da'a su wa'annan mata fala tabghu sabilan alaihinna kada ku ketara iyaka kan lallai ku tsaya daidai kuma kuma ku sani Allah na kiyon ku gaba daya an nisa ayata 34 bayan wannan aya wanda ita kaɗai ta wadatar ta gamsar wa qaulur rasuli alaihi salatu wassalam da kuma zancen ma'aiki salawatullahi wa salamuhu alaihi idan da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha حتى lokacin da namiji ya nemi matarsa zuwa shimfiɗarsa falam ta'tihi sai ya zamba ta zo shimfiɗarsa ba fa ba ta gababanin alaiha ya kwana yana mai fushi a kanta zuciyarsa a ɓace ba sai ya ce komai ba ko bai ce Allah ya saka min ba a ya bakin bakinsa ya shiru amma zuciyarsa na tafarfasa kan abin da ta yi masa la'anat al mala'ikatu mala'iku za su ci gaba da tsine mata tasbiha har ta wayi gari ina na da ma'ana suna ta gaya wa Allah ya kore ta daga rahamarsa Allah ya nefatar da ita daga duk wata rahama da ya tattala don ta riga ta saba wa mijinta wa qawluhu law amuran ahadan an yasjuda ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha mar aiki na cewa da na kasance amuran ahadan zan umarci wani an yasjuda mai ahadi ya yi sujada ga wani ma'ana ya durƙusa wa wani da zan sa wani ya durƙusa wa wani ko sun koyar da kai don gaida wani don girmamawa ai da amartin mar'a lalle da mace zan sa an tasgida da zai ta dinga sujada ta dinga durƙusawa ga mijinta wannan ya nuna kaga wajen saba Allah ba za a yi wannan Allah kaɗai ke durƙusawa Allah kaɗai ke shinkayawa amma sun dai miji za a ba su duk irin haƙƙinsa wannan haƙƙi na da girma matuƙa kuma kusan shi ne danƙon aure shi ne ƙashin bayan aure bima bai da za a yi aure ana samun sa'insa sa'insa za a sa a yi ajiya ta tafi anguwa ta wuce inda aka tura ta ko kuma ainihin abubuwa dai ga nan wanda suke ma'arufai ne wanda ba sai an ce ɗaya biyu ba na biyu zadabi kenan wanda yake dole ne صيانة عرض الزوج والمحافظة على شرفها شرفه كو شرفها شرفه كو أكو يوثق في شرفها أما شرفه صيانة عرض الزوج أري متنك النجم درجة الشيء والمحافظة على شرفه بس أري درجة فعلا. ta inda mutuncin sa ba za ba ta ɗauka tana tallata shi ko ka ƙaddara ya gaza a wani wajen ba dogon ne ba ta je gidansu wannan ta je gidansu wannan ko gidansu in ta je ta tallata shi na ƙasan kanta zai dawo tun dole ita take tana son shi ita ce mai gajeren tunani da ka har an riga an yi auren nan to sai a taru a rufawa juna asiri kowanne mutum an ce tara yake saboda haka nan wannan hausa ne amma dai alkamalu lillahi Allah ne kadai kammalalle ba ka taɓa ganin na ƙasarsa ko ta ko ina a mutum za ka yi ganin na ƙasarsa to zai da kana inda aka gana ƙasan sai a rufa asiri wari ri'ayatu malihi farko da yajen tsare mutuncinsa ba bane ne amana ne wannan haka tsare mutuncinsa da kuma tsare dukiyansa ba ta yadda wani abu ya salwanta daga abin da ke cikin dukiyanta wa waladihi da tsare mai ƴaƴansa wa sa'ir shu'uli manzilihi dan abin da yawa da sauran harkokin gidansa ku duba ku ga wannan ƴar uwa an eh, ummu na sai da mata manzon Allah ba sahabiyan na mai daraja asma'u binti yazid radiyallahu anha wanda ita ce ta jagoranci mata da dama zuwa garin manzon Allah duka suka tsaya ta shigo take ta ya rasulullah Allah ya aiko ka zuwa wajen maza da mata yace eh mu mata muna kulle a gida matan farko ba ta yau muqaddara maza sukan fita mu mu ne yaya mu tsare musu dukiyansu mu kula musu duk abin da suka zo da shi gida maza kuwa sukan fita su je juma'a janaza jihadu su mutu a can su samu lada su samu ganima mu muna nan cikin gida ne namu kada ji wannan sai take za a fita jihadi tana so ita ma ya kamata ba su dama su fita sai ka fada da ka fada da maza na Allah ko tausayin su ake ji tana ganin ita bai kamata ba in dai tausayin su ake ji a bari za su iya yi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ina daga gane sai da ijiya ya kalli sahabban sai ce kun ji wannan tambaya kun taɓa ji a duniya wata ƴa mace ta kyautata tambaya irin wannan sabbai suka ce ba su taɓa ji ba ce to ke asma'u bintu yanzu ke koma ki gaya wa matan da ke bayan ki dukkan wanda ke wakilta cewar wannan tarbiyyar ƴaƴa wannan tsare dukiyar gida tsare masara tsare ainihin kaza ɗin nan kada ya tozarta zama a tsaya a yi tattalin ɗan abin da aka samu ko ta halin kaka a yi masa dabarbarin dabarina daidai ita da jihadi don tsaka kalmar Allah saboda haka nan kenan wannan shine babban aikin aure ko da ta janyo a galabiya lokacin da ake yin aure na farko ko kuma wasu ma manyan ne tsofai tsofai akan dan yi juna karya maimakon a yi juna karya ya kamata a zauna irin zaman gaskiya da gaskiya ta inda wannan ɗan abin da aka samu mahama kalla a san yadda za a tarairaye shi ya isa a kuma a bauta bautawa Allah yadda Allah ya to wannan dai shine tunanin matan farko shine yadda suke tafiyar kuma alhayi dukkan bin waɗannan tsarin wanda ya gabata eh, eh, shi'un manzilin ya kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala alqanitatu as-salihatu kai ko فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات ما تيتين قري صالحات قانتات سون ما سدعة إنه ما تا تقري تيتو إتسي ميدية بنجنتا من ديوية بنجنتا ديوية حافظات للغيب masu tsarewa a gaibi suna tsare ɗaya yayin da miji bai nan za ta tsare kanta ta yi yadda tamkar ina nan bima hafiz Allah da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su tsare shi annisa aya ta da 34 wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi mace mai kiyo ce a kan gidan mijinta bai ci gwamnatin gidan da ki ɗaya komai nata ne ita ce ke da alhakin tsaronsa ai kaga akwai amana ya zanto duk abin da kara kito inda zo gida ya zo gida ya kallace kara kito wancan inda zo gida ya kallace kara kito wancan inda zo gida ya kallace za a gyara shi amma ya zan za ka ra kito ka kawo ka ga ana fata fata da shi ka gani ba ba amana babu kuma zaman lafiya saboda haka nan sai samu ne wajen duk abin da kana fito din nan to la'alla za a kula maka shi sama da kila kai yadda ne za ka kula da shi wannan shi ne zai ƙara danƙon zumunci danƙon zamantakewa son juna karrama juna kuma zama ya albarka shi zai ba da dama a samu ɗa'a na ƙwarai kaga sai a ji da ɗa'a tun daga baki ɗaya قلبهم تربية دك قلبهم كلا دك قلبهم فتا دك قلبهم فتا كروا دك قلبهم كائد الدية تبقى يا كان أفاوى إذا سنة أفاوى وولده دعاء أهنسا سبدا كان ولا حكي ني أكمه وقوله فحقكم عليهن ألا يوطئن فرسكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون حقكم مدى دي أتمتاه Allah ya wata ina kun kada su ajiye wani a shimfiɗanku ma'ana kada tabbar wani ya zauna a kan shimfiɗanku kowa ya shi kuwa man ta karahuna wanda ba kuke kyaman shi wala ya azanna ba za su ba da izini fi buyutukum a gidajenku ba man ta karahuna wanda ba kwa shi da shi a ce in ba ka nan ta gaisa da wannan ta gaisa da wancan ta yi magana da wannan ƙarshen ta sai ka iske kila ta tafi bibiyar wani namiji haka tunda dole ne mutum ya ci shi wannan kenan sai na uku luzumu baiti zawjiha fala takhruju minhu illa bi iznihi wa ridahu haƙƙin mace wato haƙƙin ma'anin mace ma'aniji akan matarsa ta zauna a gida ta da duk inda ije dawo tana nan